بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهدئه واستنفك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دبيار ga watan ɗaya watan al-muharram hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarshen sunayensa. Assalamu wani baiti sai da aka ce ba in an yi baiti ba a tambayan in an yi shi an yi shi ala khuyyilat lilli wa qad nama sahbati kama nafaral tahwim tahwima illa salamuha ah hilat minni an haƙo min ana na yi sake-sake da saƙa zuwa ike yi faɗo maka ike yi tunani ya faɗo min a yaushe ne a wakadana masu baki lokacin abokai na sun yi bacci ba suna cikin girgire amma na fara tahawima babu abin da ya tafiyar da ma'ana wahami na da haƙe-saƙe na illa salamuha tsorokan ita wannan mai faɗowa ce wajilabun rahali masdudatun biha sauke sirri da ke ɗaure da ita wajilabun rahali masdudatun biha na safinatu barri saboda ita wata jirgiya ce a jirgi jirgin ruwa namiji ne ku ba ta cike shi jirgi ne na tudu taguwarsa jirgi ne na tudun duniya na sahara ta ta sabbai zimamuka linzamin tana karkashin kunci na inda kai magana magana da karfi karfi farko inda aka kwana kuma ko kashi, inda aka fara na faɗo an ayan ne ko to wa ayatul lahum aka ce akwai wata aya mu'jiza ce ko kuma aya alama mai nuna kudurar Allah a gare su anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhur mun ɗauko zuri'an su mun tsallakar da su ruwa a jirgi cikakke a lodin kaya shi kenan wa khalaqna lahum من مثله مو هل تومسو إذن كما جرجين ما يركبو عليكم السلام فتشين وطر البلك تو راسو تيان اندور او دبعين ماشي هر الفلكر mai kallo kenan kai mai kallo da za ka duba a cikin tekun da za ka ga jirage mawahira ainihin masu ketarwa shirki wali tabta gomen fallihi don ku ci gaba da neman kyautar Allah tunda jiragen nan da su ake fatauci na ake lodo kaya daga nan a kai can a lodo daga can a kai nan manya-manyan jirage ko tuntuni manya-manya ne yanzu ne aka nunka shi kenan su masha Allah da aka bi da ya aka ga komai ya kare a ruwan sanyi ne kuma a ce wannan na magana wannan na magana wannan na tambaya wannan na ba da amsa wancan na hantara wancan na shara kowa wurina ya zo kaga ba wanda zai shiga tsakani na da shi thumma arsalna rusulana katara bayan duka wannan muka dinga aiko mu manzo bayan manzo katara kullama a ummatun rasuluha duk lokacin da wata amma wata al'umma manzon ta zo kan zabu haka yake duk lokacin da wani mai wa'azi ya kace zai yi wa'azi awo ka ce duk wani mai karantarwa in ka kace za ka karanta, za ka gama su fiye ta ta tare da kai wasu sukan fara zuwa karatunka suna ganin ba za a je ko ina ba sai ka za a je ko ina su ce a ah, to ai ba haka muka shirya ba abin da muka shirya mu kaɗai za mu zauna yana nan bai mutu bai rai ba sai dai ba za su faɗi ba idan suka ga al'amura na ci gaba wai sai su ɗauke ka kai abokinsu ne tare aka ci gaba da su ai kusan kowa ana masa in ka ce kana neman aure ba ta tare ta ce ita ta sha wahala da kai da shi yanzu ya aure za ka fara saboda zaa rashin mutunci da rashin sanin abin da ya kace ba sa san kishi an yi haka ah, ita ta sha wahalar da kai ta take ta ita ta ta wuro ka tana renonka tana menene ɗinka saboda haka nan amma yanzu wai ka gage har ka ga wata kana so za ta je ta dinga kusa mata kuɗi a banza za ta zo ta ci a banza kuma abin da ka mallaka na ku ne tare ita ta sha wahala ana ji ɗaya wanda ya ce sai da wanda ke zaune bai da ziyar tare a ɗan gwada ka ce za ka tsaro ka ji har gwada ka suke su ce maka to inda za ka tsara aure ne dama gaskiya na gari ina son a yin kishi ga wani akwati nan yi amfani da shi da wasu kudi nan kai amfani da kofi na haka ka kai mata ka ce ku shi nan sai ka tsaka akwati na kai shi gidan wanki a wanke shi ka sa masa wasu laida laida to daga nan za ka tashi wai da gaske kake yi majanuni ne kai to haka haka ɗalibai suke in ka wanda ka fara karatu da su kana fara zama ta da zai saka wasu a wakan a yanzu duk abin da za ka yi ka nemi su yaro da babba ba ku shirya akwai makarantar da ake yi zama ake a anguwa dattawa su haɗu ke ya kamata mu ma a dinga mana karatu ya kamata a dinga mana karatu to yanzu a haɗa a yi karatu shi kenan a haɗa a tara kuɗi ainihin abin na wani ce ba ma komai ne na ɗauki nauyi duk yayin da mai wazi nan ya zo ya yi karatu da zauke da ga kuɗin mai ɗan wata ɗaya wata biyu zan dinga sallaman shi shi kenan da yawan ita ce naku na nafa iko amma ba ka biyo mutum da kuma kace za ka shi tuna masa iko a ruwan sanyi da sai maka to kwashe na kai na ka tafi wancan ko kai za ka yi yaji maka je to na daina ruwa amma wannan kai ta zo ka samu mutum ruwa guda ma ka ce za ka shi masa duka shi kira ka sai ka ra'ayinka da nashi da sai to ba zai zo ice maka wani zai yi magana ban da wani ba wani ne zai yi kaza ban da wani a kai kuma awa ko kuma kai kuma ame wanda duk ibulo daga inda ya zo wuri na yadu? ba ka shi kan mu har na ga cewa in ka ga muna faɗa da juna ba wanka a zuba ido abin da in ma har taimako za ka yi za ka taimaka mana saura ba mu ka ba shi haƙuri ka ba da haƙuri sai yi haƙuri ba haka ake da jama'a ba jama'a sai haƙuri mu zan da ka tara mu sai da kai haƙuri da mu sai ji wani da zai kashe mu shi ma ka je kai zama da malam zai hankali sai dinga haƙuri haka ba a zama da mai ne haka shi kenan sai mu zo mu tafi abun ma amma ka shiga tsakani sai za ka nuna ga yadda za a yi da yadda za a yi to saboda me ba yi ka, ko saka aka yi ka ce ba wawa ne ba hankalinka aka gani aka ce to je yi kaza yi kaza in ka gaba ya kamata sai to kai kuma duk lokacin kana karkashin gwaji ne gwaji kake cike idan ka fara zakalgara yawa ta kaza ta kama buki amma ke gaggata ya da ga ba ka zake zan ce a nan kuma da haka da yake a koma ganin nan a kaga ta tara kullama ja'a ummatun rasuluha da yake faruwa kazzaro kuma ku jarraba ku taho ku ci gaba da yi me ga fa’atabana ba a zafin ba’adar zai muka biyo sashen mutanen nan da bashi. wajen allahun a hadisa masu ƙaryatawa sai kuma kamar shi shirin da kayan hira kayan hira yanzu ka ga dubi adama ai kayan hira duk ta ka zo tun yi zuwa a samu dawa ga yadda aka yi musu ga yadda aka yi musu ana ikon Allah mutanen annabi lu ga yadda Allah eh, yayin shi ma haka ne ga yadda aka yi kasar mutanen annabi nuhu ga yadda aka kwashi duk wa'inda suka karyata manzannin Allah sai sun koma kayan hira duk wanda suka ce mutuncin wani malamin addini inji da gaske na kan gaskiya suka ce mutuncin sai sun koma kayan hira واجعل لهم حديثا فبعدا نيسا ورحم يا البتا لقوم لا يؤمنون بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه بعد إرسال نوح والرسول أبا يحيكو النبي نوح والرسول المذكور كما ظن أكفى بعده أرسل رسله بيا ستترى أي متواتر متواترين واحدا بعد واحد وكل متتابع متتالي دون ابن abin بيت جونا bin العرب متواترا ومنه قول الذي في مؤلقته ya'alu tariqata matniha mutawatir fi laylatin kafara nujuma jamamuha haka nan ya'alu ainihin mutawatirun tana hawa jere tari kata mutane a hanyar ta doron hanyar ta kai ta hawa ko in ruwa ne ya sauka ga shi wa mutawatirun haka za ka kama wannan ke wannan wannan ke wannan wannan ke wannan daga can sama ma in da za ka kala a gefen wanda sai ka kamar wa yake yi Ni ya zo kasa na yake sauka ta kasa ta ka ya alu in tsari ka ta mata ne hamo ta wasiru shi lailata cikin dare ta faran nujuma da ha. ainihin eh, taurari sun koye bana da tamamu ha kafaran nujuma kafaran nujuma a lullube taurari a lullube ainihin taurari to da a cikin tekun ko tauraro ba za ka gani kawai teku zai bada ruwa in tafiya sai tafiya dare ya yi dare ba iyaka ga ruwa ana yi ga kuma tsakar dare kuma dare na sai ya kwashi awa kaza kafin gari ya waye ba tauraro kyanta lokacin na mutum ya yi bacci sai dai kuma ba kanta bacci wanda da rin igiyarwa in ka taso sai an rirrike sai an rirrike komai girman jirgin yana yawan takala su a yi dama a yi hagu a yi nan a yi nan ba gani ko kayan an sawa ciki katako ya karye nan ya lankwashe can bodin ya yi kaza wane ne ya fare da kansa ba ka aka fasashe ba ruwa to wanda kana tsaye filayatin kafaran da jowa ainihin gama mu saurarin su sun lullube ta wanda suka da dama hanyar suke kayan suke tsoro da su biyo jirgin sama me yasa ba ku biyo shi ai zai yi araha ko ina ba ne? amma zai bata kayan ya tafi amma su kam sun biyo ta su dole sai dai kwarin jirgin kaɗai za su biyo karasu to wannan abu akwai aya amma nan abin da ya zo mana fassara mana mutawatira kasara yani masaran mutatabi'an ruwa mai bin juna au gubara rihi mutatabi'an ko korar iska mai bin juna وتاء تثرى مبدلة من الواوي يعني دقا واو أكا تنظر أكا أكا توكي واو أكا فاتر وأنه كلما أرسل رسولا إلى أمة كذبوه فأحرقهم وأتبع بعضهم بعضا في الكلاكي أنا هنا كتبت عينه سنة الله في الإهلاك المستعصي وجهلك الله ما يتنقب يوغبها بسبب تكذيب الرسل وهذا وهذا المعنى مذكور وهذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات كثيرة وقد بينت آية istina'i ummatin ayan togace jama'a ta yi bai mana bayani akwai an ce dukka aika za al'umma amma akwai aya da ta togace ban da jama'a ta su ba a raka su ba wahidati min hadal ihlaci al-mazkur amma al-ayatu al-muwaddaha amma ayoyi da suke bayanin sai ya ce dama fiyayyen abin da za a fassara alkur'ani da alkur'ani to amma aya mai bayani yani lima dallat alaihi hadhihi al-aya fa hiya kathiratun jiddan قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وما أرسلنا في قرية من نذير وما من نذير باب ولا ما يجري wani mai kira da muke turowa babu wani mai kira da muke turowa fi kariya cikin wani gari illa kala mutu rafuha sai manyan garin musiba manyan anguwa shi za ka zauna nema ba bawa to a galabiya suke tuwa shi alheri da girwa tunda a galabiya su ba kafai ake samu yana samu na kirki ɗaya sai samu goma a tsakke zauna abinsu na wasu yan siyasa wasu su yanayi a kuma duk abin ya kullo a anguwa suka ce wannan abin din to sai yaran Allah in addini ne suka wuta suka ce su kawai babu ruwan su kaza kaza ba za a yi ba ne ba za a yi ba to wannan masifa na bu. dole ne wa'azi ya dinka wahaluwa da su wahaluwa su ne da jama'a su ne da kuɗi su ne da ƙasa. to shi isa ba wani manzo da za a aiko kwace ka ga manyan ƙasar a lara asihin masu mulki sai attajirai sai gabanin kabilu wanda suke da dinki wannan kabila kaza sana ganin darajar wancan dattijo kaza wancan kabila suna ganin darajar dattijon ta kaza menene kaza to su wa'ina su ne asalin makiya mazaunin Allah da kana yi isa za ka ga manzo kan sha wahala bai wuce ba su haɗa mahaɗo mato a samu mai wazin a yi masa dukkan siya magana a makala masa abinda za a makala masa an sun ga an doke shi fa dalili sai samu abu da za a rataya masa a rataya masa wannan sunnatullahi ya ka take a samu mugayen malamai na gwamnati wanda duk kwaɓan da gwamnati za ta yi su ya yi daidai ya yi daidai ai wannan an samu ci gaba an samu ci gaba da kuma ka ba ci ba ya kafa mu so sakanan kuma malamai ka neman girma kowa so ake yi fito a kai shi ne yana zuwa a kusa ake shi ne shi ke na kace za ka san sai ai gaskiya kaɗan ma ku kasa bi mutumin nan shi ya jawo kansa kaza kaza kaga wannan shi ne kaza shi ne kaza ana mantawa mana hatta kashe jafar da ke malam sai da matsala ta ku shi shi ya jawo kansa don bai jin magana shi wannan ba wani hmm. yayin da za a faɗi magana ko ne masu cikin hmm. inda da kai ka gani ya fito ita kaza ka ga ya fito ita kaza sannan ma hukun za ku ce amma abu ya zo koyi masa kallon fahimta kallon kaza yawa kawai dawa daga Allah ne umarni dole a ci gaba da ita amma mutum ba ma shi wasu ya ba mutane shara ke ko rabu da dawa ku dawa ba aiki ne ba amma umarni ne daga Allah wajibi ne idan ba a yi ba gaba ce ta an yi ittifaqi cikin fannin amma ban da ba za ka ba wallahi malam ba abin da kai mutum da zuciya ba zai iya dawo ba saboda wulakanci saboda kada wa ma arsalna fi qaryatin min nadirin ko illa qala mutrafuha ku duba kalma da kalma karɓar in ce Allah ya ji kanwa ne sai na tuno kahiri ne sai na ƙaru ai ta ga abin da da yake tambayan abu su ya nemo waye ya yi sa a yi tambaya a tsaye wannan wa yake magana da shi ke shi da sarki makka kai ne inda mutumin nan ya bayyana ke ne sai faɗa min gaskiya na zan ka sarkace ka faɗa min gaskiya mutumin da ya kuke da ita gaskiya don na fi su dangantaka da shi da kudu ce ba mu da mu ne cikin tambayin musun da ya masa sai kai za mu ɗauko su waye ke jinsa su yi ce talakawa ne shi kila yana zama ma ya fi nasara sana. nan mutumin nan ko da mahalli a gari a gida bai da abin sai ku je ke wani kuka ko wa da yi wani ne tukuna wa da lai kake kawai sai kagare sai da Allah ba wani mutum ne babba ba a da shi a gari ba ma talaka ke bin sa talaka ke bin sa sai ya ce mm, mm, mm. su ne masu bin manzanni wannan alama ne manzon Allah ne daga na shi gobe da tambayi ba wai wannan alama ɗaya in ka cika ka shi kiran karawan manzon ne ke bin ka ba a'a akwai za ka wani wani mutumin da za ke bin amma a tambayoyin da suka biyo baya wanda za su warware za su mai da wannan magana ba ita kaɗai za ka ɗauka ba ya ce talaka ke ba, ya ce to haka ma biya manzon ne suke ni da Allah ya kaddaro ina gabansa da na dinga wanke masa kafa don ba zan zuba masa ido ya wanke kafa da kanshi ba wannan shine shugaban turawa ke faɗi yarakal وما أرسلنا في قرية من إلا قال مترفوها Inna بما أرسلتم به كافرون inna kafiruna bima arsaltum bihi wanda ke bibiyan abin da ke gudana wayo in dai addini ya dani mutum ana ce za a yi addini ran ka sa kunnen kawai ka gabu da rai da wanda za ka taimaka ka taimaka nan ma suna yi ka sa ido nan ma suna taimaka ka sa ido wanda za ka sa abin nan in wata shawara ka gaza a shiga hadari wanda ka faɗa musu ko su fi ko ka su fi kada ko wanda ya fara buɗe na fa sallah mana ruwa ta ka yana jika su wasu zafin ya wani gawa daga cikin bayan Allah ce to abin da za a yi ni dai na so a yi masallaci wurin nan ni ma ƴan uwana kan zo maza da mata ni ma sun kan zo ga fulwon ta ko da biyu Ka zo a san yadda za a yi a gidan da aka gama dukkan shiri aka ba za a gina can abu a suka ce mai za a yi a nan aka ce masallaci wancan ba masallaci ba na ce masallaci ne amma ba za ku bari ni irin abin da ba so mai ba tare yanzu yanzu masallacin masallacin ku da kuka ga jama'a na zaune haka ba iyaka za ku ce za a bata muku fanka za a bata muku kaza shekaran jama'a an yi sata wannan ma an yi sata ku kwashe ina ku yi haka ku fita dare zai yi kila ba za ku yi sa ba za a yi sallah yayin da kuke so ba kila kaza kila kaza za mu samu rashin abun nan don za mu yi masallacin da za mu dinga raya shi awa ashirin a hudu zuba ce to ba masu cikin da liman jima abin da anguwan nan ke bukata haihwal wannan furoti guda biyu zai yi kyau a mayar da su hall ta inda kan siyasa za su dinga haya ainihin an masallaci zai samu kuɗin shiga in wani taro ya kama na lokal gamman a nan za a sai su yi haya in wani buki za a sai su yi haya in menene shi muke bukata amma masallaci sallah sai dan baka bibiya dai magana ma dai yanzu haka tana kotu amma an sun yi shu an zarta aje kuje kuje masallacin ka da ta tabbata sai ku ci gaba da gidan ku ta masu yan wa ba su da bukata ka musu inda za su samu kuɗi فذكر أرسلتم به كافرون وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أي كلام ما أرسلنا من قرية في من قبلك من قرية من نذير ديكوي ما أرسلنا من نذير بمو أيكو وني منظومة daga cikin manzanni mai gargadi kafin ka ya rasulallahi fi qariya min alqura illa qala mutrafuha ta gairi da sai kaga manyan kasan manyan anguwan sun ce inna wajadna habana ai mun samu iyayenmu ala ummati ainihin eh, ummati wa inna wa ala asarihim muqtadun haka gaskiya yanzu wani usulabi su matasa an za ku yi masallaci ku dinga samun sabuwar anguwa amma ba ku tara kuɗi inda za ku sai fulototi kafin komai kafin irin wa'annan sai ka toto ka fara samun ɗauki ba na zai a ciki a ai ku karar kanku ne ma karatun da ake ne ba a yadda ba ba a ko tambaya ne kuke karantawa a halari ne a shimawi ne jiziya ce risala wa'annan su ne littattafai a wurin harakuna ma amma an tafi za ka wasa rakuna ajiye za ka yi musu shi fatuwar majidi da za ka karanta fatuwar majidi kin je ma'ana abin da ke ciki ba ka karo wani abu ba to malam za ka yi babu masu uka a karatun bayani ne ga yadda aka yi amma ka kira wane ne ta ga wane shi ne da wane da wane da wance da matan wato ka ga wannan duka janyo amma ka tsaya ka karanta abin da ke cikin littafin ka nemi al'umma su fahimta ba ruwanka da mutane na guwa to ne za ka ya samu har ku kai wani wuri har ku mallaki abin da za ku mallaka amma ko in ba haka kai ba ka samu tsakiyan mutane mutanen nan da yadda suka taso ba ka so kafin ku masallaci ku za a yi sannan in kun yi masallaci ma za su hukunce shi ne ya hukumi zai haihuwa za su san daren da ko'ina ko'ina za su san daren da ba inda za a karu hmm? ba na haihuwa ba zai da ba ba zai faɗaɗa ko ina za a kokonce shi za a kokonce shi kada ni kare ko da ka tambayi irin irin su azai masallacin aka samu a tsakiyar jama'a amma kaga kafin a buɗe shi na ga an ta mu shekara hamsin kafin a faɗaɗa shi malam sai a hankali to wannan ai kaga asalin jawa mu ba za ka mana wani abu sannan in an buga da wa'ansu an gama to zaune gari ban zama za a buga da su to mu mu wallahi ba za ka mana sakanin mun da muke ciki ba wanda ba kowa ba ka da zai ala asarihim muqtadu wa qawlihi ta'ala wa hmm. eh shi ne muna koyi muna jin abin da suke yi سيبا هنا أبواني كلمة هذه فترة ذيني مو ما سقوي نيدا إيا يدا كاكني تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبعثاء والضراء لعلهم يضرعون وما أرسلنا من نبي فمتبع أيكو وني منظور بجتك منظور لي أغري بجتك غروروا kusan wannan halayya na yan adam illa akhadna mutrafuha sai mu manya-manyan masu faɗa a jil ba a tsani maimakon su kuma an tu wadda ra'i da cuce-cuce halaka ga tanan la'allahum yabdarra'una mai yiwa su karyo su dawo ga Allah su bi wannan manzon ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة sannan sai mu canzo mai kyau wurin masu matsatsai-matsatsai nan za mu canzo shi kuma mai kyau ga kudi ga su sunan ga yaya ana ta haihuwa babu yawanci cike ce ba gaza gaza sai su kai suna ce ce sai yayin mu sun sha wahala da da gari nan gaba gaba da gari nan gaza gaza ba Allah tare da su sai kun ga Allah ya canzo mana ku zauwa bi Allah ina ba Allah bane ba sai da dinga ba da labari kai an taɓa yunwa mai kama da kaza kai an yi wani ciwo mai kama da kaza ai an yi kaza yadda ka san ba zunuban su bane ba wani abu ne da ya zo da kansa sau da kan yanzu kuma ya tafi sai a miƙe kafa a sheke aya hatta a har sun yawa واجعلوا قدم الصحابة الضراء مثلي يا شعبي يا يمو والسراء فأخذناهم بغتة لكن هكذا بعض الله الآية أعراف فإن خدوزات فإن دير والآيات بمثل هذا كثيرة جدا إن تجد كتاب كتاب wannan ya isa na to kun zama biyu wani ne zai daga wani kafa to shi a ya daga ya dawo kowane a ko za su ta tsakawa kun ga za su wari ba ku yi magana ba to shi ke da mu zai ki kaure ko kuma ku yi haƙuri a kan nan yi zo zauna zai bi shaf shaf